Oh, sannu ko? Ya gida. Ina yi ne. Lafiya lau. Lafiya ƙarar. kin bai wa kuwa? Yau bakin naki da yawa. Wannan me ke damun ki? Kamar yaya na koma. Me kika gani? Ki masana'anta da ki. Anyi anyi anyi ki haƙura da wannan matsiyacin wata mai kinki. Kin ga jara da kata. Har ki sake zuwa cikin nan gidan ki zagan mun mijina. Ni ban taɓa jin daɗin rayuwata ba sai yanzu da nake tare da mijina. Kuma duk abubuwan da suka faru a baya bai kyamace ni ba bai kyamace ku ba. yana tare da ni. Ni yanzu nake jin daɗin rayuwa. Amma ku kullum ba ku da aikin yi sai ƙoƙarin ku kun zai kunce min mutunci. A cikin gidan shi. Sai shi ke. Na gane illarsa wadai wadai kwaɗayi mabuɗar wahala ce. da na sani ku yi wai rabi me yasa ko da yaushe idan na ɗauki kuɗi na baki ne ba kya son amsa sajara kenan ba kuɗin nake kin ta hanyar da aka ba aka samu kuɗin ne nake ai shi ke ga cikin ji kar ki kuskure ki amsa Dan ma irin ku ne kwaɗayi yake ja muku da san abin duniya yake ja muku shiga halal Ba ni kuɗin? Kuɗin. Ina ganin irin wannan kuɗin ki ce kar in Da kin san ta inda aka aka samu kuɗin nan da miki anshe shi in dai kina so alaƙa ta da ke da ci gaba to kar ki anshe kuɗin nan. Kwaɗayi, kwaɗayi An gaya miki, an faɗa miki. Kin je na ce ko to shi ke lokacin da za ki dawo cikinmu ki yi da na sani lokacin ne da na sanin ki ba zai miki wani amfani ba hajjara ke insha Allah ba zan yi rana kuma in Allah ya Zainab, ina roƙonki da ki ringa sa bakin ki linzami da irin wannan maganganun marasa daɗin ji ki yi ƙoƙarin bin abin da iyayenki suke so saboda kar ki zo ki da na sani ko kuma ki shiga irin rayuwar da na shiga a baya Rabi, a koda yaushe idan na haɗu da ke sai na samu ƙaruwa a cikin rayuwa na. A yau ina neman alfarma a gurinki da ki bani labarin abun da ya faru a rayuwanki na baya, ko don ji ya zame min izina a rayuwa. Zainab da kin haƙura da jin labari na da zai fi miki. Ki taimaka Rafi, darasin ciki kawai nake son in ɗauka don ya zamanto izina a gare ni.

Kai? Me nake da na Ke rabi? Bata ba ku sadafin da na gaya mata ta gaya muku gani ba. Ke ba ne ba gaya musu kada in ƙara ganin ƴa ta zo min nan cikin gidan da maki. Wani irin rayuwa ne wannan ne? Duk magana da nake gaya miki sai dai ka fita bawa kuma. Wani irin aiki ne wannan? Mun za aiki. Eh, kullum ina nuna miki tafiya amma ba ke da abokan. Kala da tafiya. Yanzu na bi da abin da nake gaya miki ko a rayuwar ki ba ta ce

ke da girma ki da komai ga ki nan kullum kamar wata awon igiya ye ni da rabu ne kullum ta saba ne da ku ga mu su a cikin ne idan nake da in ne mata magana ta shi wani da ido kamar auren bera to me ya faru wayannan yaran ne wanda muka raba ta da su wayannan yaran kuma wayannan yaran dan mata da suke zuwa neman cin mawayanta wa'annan masu shiga din nan eh, irin ta kabilu je kike gamsu kin ma ba kabila ba ce ya ne da kike wannan magana ye yau je kike yi Hausa ye kar biki mata Allah ya haramta gobe kin ko gobe ka gire ki da Yau da na baka da ita. da na baka da ita. A kan yarinya babu dama ta yi abun mata magana sai ka shigo ka rike min ido ka rike min. yawan sanu dai wallahi ina tafiya ne ta wajen makarantar kawai kwatsam sai na ga hajara nake tambayar ta lafiya yau baki je makaranta ba ta ce wallahi kina gida baki je makaranta ba ce ni ko ile sai na zo har gina na duba ki na ga lafiya me yasa baki je makaranta ba da je makaranta ko kan da je makaranta me ya damuwa ka ciki dan kai ne da na zo na tambaya baki je makaranta ba ai na ga ba laifi bane kai ba ka fiye shiga min hanci da kudin dini wai me ya damuwa ka da ni ne yi na je makaranta ko kan na je makaranta babu abin da ya dame ka ba matsalar ka bace amma na ga ai mai kaunar ka ne zai zo ya tambaye ka halin da kake ciki idan da ba na kaunar ki ba zan zo yi miki haka ba kaga idan zaka faɗi abin da zaka faɗa ka faɗa idan ba zaka faɗa ba ni ina da abin yi dan ni ba mara aiki ni bace irin ka ka gane ko ka gaya min abin da zaka gaya min in yi gaba kan saka dana sirri lallai fa duniya da sauran kallo amma lamarin ka ban mamaki ke kamar kai saura kiris ka ban kunyi kamar ya mace ni in ni ne kai miki irin wannan rayuwar ba wanda zai dakula min lissafi in na tunani wallahi tallahi son zuciya bacin ta to wai garin yaya ma haka ta faru ai nake gaya maka ka gama ka san ma me ya fi bata min rai ka ga masu dan kiran nan dan kira fa karshe giye yarinya ta samu sa'a ta amma in ka san wata ba ta san wata ba ka gane ai ba zaura ce Allah kusan auren ta uku wasu sun ce 'ya'yanta uku ka gane hmm. amma ba wanda ya san wannan ka gane ba wanda isan kalar wannan sharin da zan mata sai ni kai ma na dan tsokana maka kaɗan ne ka burge ni yanzu me za ka ce a gida me za ka faɗa a gida kan la nake gaya maka su su su daɗin nan su mamsi idan na hmm. ɗan har suke fa su zo su ba wannan maganar ba amma in gaya maka in na shiga eh. sai in ji wani kai sai da na kawai na je na ce musu gashi gashi fa sharri ne fa ba wai abin nan fa ba haka bane to dakyar dakyar yake ka san ina da baki haka ba na barin takwana haka na zauna na na sai suka ce to shikenan tun da na ga shi dagus din ya fara dan kumfar baki ya fara faɗa a gefe mm. na ce to wannan ya hau tunda na tunda na kare gida mm. na ce uban kowa ma ya je ta dan kira ko kuma ya taya min faɗa in ne abu ko ya ne abu sai yin faɗa su je su ta yi ka gane <laughs> abadan amma akwai sabuwa wata sabuwa da yan caca an bayan ka ta tashi idan ka kare gida mm. to yaya mutanen waje kai da ya za ka kalli al'ummar gari akan kaji dan iska ko kaji dan iska ko kasuwa hai ana kai da mutanen gari nan gari abin da zan yi kwaya ɗaya wannan abin da na gaya maka zan yi mata eh. shine za a yi saɓata juyata to saɓata juyata to to ka gane na gane to wannan abin ne da zan yi mata eh. za a sauka daga kan wannan layin ka san mu mutanen garin nan akasari haka muke da an ɗora ku kan layi kuna kai eh. da wani an zo an abin nan sai kuma ku hau wannan nan ku ta zagi to haka ake yanzu ka gani da aka yi min wannan ana yi min dan kira ana ta wulakanta ni ina eh. jin haushi eh. to bari ka gana yi wacce kuma sai su da zagi na ni ne ma ban kyauta ba dan adam haka yake da sai ka burge ni basu To mu ce. Da makale kuma ke mun magana ɗora ka Haba. Allah. Na makale? Ki wallahi. To. A kana kakarewa. Nemo ni. Ni yanzu bari in tafi da yanzu ma wannan da ya wuce ka ji na zage shi. Lafiya ne ka Na gane illarsa da na sani. Ina jinki. Aka bamba. So nake a kawo nan ƙarshen. tsakanin mu ni da rabu komai yau mu kashe ta kamar ya a kashe ta wannan yaron Musa da yake zuwa gwamnati yaro ne mai kirki ga mutunci an taba ji an ce yaron nan ya yi rashin kunya ba duk inda ya ganka zai durƙusa ya gaishe ka gaisuwa ta mutunci zuwa duk biyu malam gaskiya tunda ke kan yana kawo miki dunkule a dole ki faɗi wannan kin gane ko um asaban ba kin gane ko wannan zamani bari in ga maki ba kamar zamanin mu ba haka ne ko girgin dange baki fara ba aka zo aka kaka ba manke ban taba ganin ki ba ban ma san ki ba ke ma haka kika je kika gani wani ban ma gane ba kake kiran kakabawa ai ni biyayya ce ta iyaye kai ni ban ce an kakaba min kai ba ni zaka ce an kakaba maka ni ka tuna ho kai makaho ne ko gani ba ka yi aka ɗauke ni aka ba saurare ni tarba ɗaya hancin makaho kika gani kika ce kin ji kin gani to wallahi mai gida ba ka ji in gaya maka nan gidan tunda abun biyayya ce ta iyaye ni da rabi sai ta gaya min ni da ita waye haifi wani in dai ni na haife ta dole sai an mata dole ta auri kallon asaban ban ina jin ka kin sauka to abin da nake so da ke jiya ba yau ba eh mu yadda aka yi mana aka hukunta mu muke da hukuncin mahaifanmu to yaran yanzu ba haka bane sai a hankali kin gane ko in Allah ya sanya rabi tana son diba tana son Musa kallon mu kin gane ko sai in aika a kira wannan madanga mu zo a daidaita magana a yi idan kuma Allah ya sanya ta ce a ba ta son sa a'a ta samu wani can wanda suke haɗuwa da abinan nasu ba su shigowa da ƙarshen tararen da lafinta wallahi da suka shigo ƙarshen tarare lafinta ne ni fa na gaya maka ba fa sai na tsaya lallashin rabu ba tunda ni na haifi rabu rabu ba ita ta haife ni ba ko tana so ko ba ta so yanda na suka yi min dole ne biyayya iyaye na aure ka a matsayin makaho haka zan aure da yata a matsayin wanda nake so kaman yaya to ai ko na ji na gani a cikin gidan nan idan kai ka haifi rabu ka miƙo min na goya na gani in kuma ni na haifi a bata na goya a baya na gani to ni kuma zan gaira ko kuma in Allah ka ga mai gida wallahi masifa ka ta fi fara isata bari ka ji in gaya ma masifa ka ta ishe ni a cikin gidan eh nace in ji didi shi yasa da ma aka ce makaho ban da yawan masifa ba abin da yake yake da shi na gaji in dai ni na haife ta sai ta aure kalam in kuma tana da wata uwar ko kana da kuɗin da zaka sa ka je ka sayo mata wata uwa dan ga miki niki dahu min makaho ne da ban san kai shi ba ai garin ne kawai ba na yi amma yana son kanshi ye kenan ba mai gurguwa kike shafa ba kuma buɗe da komo ye kai gaba ɗaya ni na rasa kai ne yake a rayuwa ne da kai sai ka zo ka zauna kai ta tunani kai ta karanta wani kana wata wasu irin sakonni sakonni ya kamata fa ka dinga fa gane rayuwar nan fa kai abin bai ma taba ka ba ko kana so ka ce min ba ka ma san abin da nake ciki ba banga to ni an gaya ma dan sa ido ne ai ni ba sa ido nake fitowa in ba ba na fitowa in korewa mutum kallo in ga wace irin riga ka sa inda ni ba nan ne a gabana ba dan me zan san halin da kake ciki ai abin da ya shafe ni gani ne kamar ya kamata a ce ka sani ai ba wai kama ba duk mm. abin da ya shafe ka a rayuwa ya ma shafe ni Eh, ni ne kana faɗa kamar yanzu yarinyar nan irin shirin da ta zo ta yi min mutane da sun hau suna sun sun dame ni akai na rasa yadda zan yi so da na riga na san ka ah, albasiratu ne ko ni shawara ya zan yi na rama wannan katafaren sharin da ta yi ni me zan mata wanda duniya za ta ɗau abin amma shafe wanda ni ta yi kawai a koma kan to dama zuba ma ido ne in ga yaya za ka nemi mafita ko ku a'a za ka tsaya a ta cuce ka ta gama da rayuwarka aiko ai dole ne mafita to bari in gaya maka tunda har mafita kake nema eh. kuma so kake yi a duba hanya wacce ita ma za ta gane ba ta da wayo kuma ka shigo da wannan maganar baka da matsala Allah Allah kuwa kuma ka kawo ƙara inda ya kamata domin sharri Allah na tuba sharri in muka yi ma wani sharrin Allah ya ka gane ka da wayo in kai masa wani sharrin dai ni ai ba ka kai mun ba na sani a wai to kuma kai hawa wato eh abokina kana ganin in haka ne hmm. me zai hana mu je mu sami yaran nan 'yan magaran nan 'yan shashayi eh. su ne shabbabu a san yaron nan ba shi da imani to me zai hana mu je mu same su mu dan ah. ba su wani abu mu sa yarinyar nan su tare ta in ma su yi mata fyaɗe eh ya fi ƙa'a fyaɗan ma dai kai a'a to in ma su cire mata baki ko hanci ko kunne ka gane eh. ko kuma su ɗan lakace ta kai duka wannan duka duniya ai barna akai mata ni ina so ne ka dora ni akan layin da kowa in ya ganta kamar yadda ake yi min dan kira kawai a ganta kawai ita ma ta ki shari ta mini ka bani shawara a ga yes din nan tana yawo a gari to in haka ne me zai hana mu haɗa baki da masu adaidaita sahu su gudu da ita sai ta ina kawai a neme ta a rasa ai ban su za a sun ce babun da inda aka kai ta sai sun ko ka manta kuma amma idan haka ne eh. abokina eh. ai ku akwai wani likitanta akwai wani likitanta na san shi ya ni yawwa Mm. zai hana mu je mu same shi mu zauna mu ga me ya kamata a yi a ciki kuma menene kullewa Allah kuwa ai Uwatsiya, uwatsiya. Uwatsiya, uwatsiya. Mota mai abin tsiya da na kirki. Uwatsiya. Haba, haba. Nake ta mulayi. Ni ba gaya ma. Qur'ani akwai kishiyar babanmu da ta taɓo ni wallahi tana ji tana gani haka na hana babanmu shiga ɗakinta ina gaya ma wannan tana ji tana gani haka na hana babanmu shiga ɗakinta sai dai yana zuwa sai dai kwana da shige ɗakin babata an ma manta da ita abin da nake so da ke shine cewa ni ɗin nan idan har Allah ya taimake ni na samu biyan bukata ta a gare cika cika min dukkan ilahirin alƙawuran da kika yi to ban yi tunanin za ki samu wata matsala da gare matsalar da za ki samu shine rashin aiwatar da abin da muke bukata ba wani abu bane mai wahala illa yarinyar nan da muka yi a wayi gari in ga cewa kin shigo min da ita na same ta rakada. to duk ilahirin abin da kike nema a rayuwa in dai ina raye za ki samu ai na san ba sai ka faɗa ai alamar ƙarfi tana da ai in dai wannan yarinya ce ka kwanta da hankali na gaya maka yarinyar na ƙawa kai makarantar mu ɗaya da ita ina zuwa mata da wannan magana na san zaki kuma ma yarinya nan tana buƙatar kan abubuwa kai ko ma ba za ta yi da ba ni na sai da zan sace ballanta ma za ta ballanta ma za ta yi ina tabbatar miki da idan har bukata ta ke daga naira ɗaya zuwa iya faɗan bakin ki ina tabbatar miki da kakar ki ta yanke sani Allah shi kenan ai alama karfi tana daga iya na san zaka iya ko menene na san zan samu daga gare ka wai ka san ni a ma wanda yake madamu na wai duk yan matan garin nan ga mata nan kurjik a garin nan sai wanda ka zaɓa amma kai ka dage bai sai wannan ko me yasa oho ba su nan ka ba ai ba ki san inda gizo ke saka ba duk manta da gane-ganen mutane ni dai na san dalili na kuma shine abin da nake bukata <laughs> kare da kudin shi sai insha Allah haula ah, alƙaƙi sai na kasan kwano magana yan magana wannan shine magana <laughs> Rabi, ina za ki cikin daren nan? Gidan uwani zan je ƙara mata karatu. Gidan uwani za ki je ki ƙara mata karatu? Uwanin da aka ce ba ta gari ta yi tafiya? Kuma ki rasa lokacin da za ki ƙara mata karatu sai a irin wannan lokacin da daddare? Ko kina fita irin haka? Kin ɗauka na yi bacci ki sai kin taso kin fito. wato ba kya jin abin da nake gaya maki duk magana da nake gaya maki ta bayan kunnen ki take bi take wucewa munafika ne mata magana ta wani kifin kifin da ido tana kallo na wuce ki bani guri ko in fade ki mutumiyar banza mutumiyar mu ya balle balle ce Mabuɗin wahala ce kwaɗayi, kwaɗayi, kwaɗayi mabuɗin wahala ce kwaɗayi, mabuɗar wahala ce. ke na aka yi nasa ta na biyu Tana ta da ke san ku dama ina son ganin ni kaɗai ce a cikin gidan don haka zo mu shiga ɗaki ba sai mun shiga ɗaki ba sauri nake na gaya miki hanya fa na sata. Ni mamakin ganin ki fa. To zo mu.